Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani. Da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a salamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji yunkurin malaman addinin Islam a jihar Agadez na faɗakar da ɗiya mata kan illar tsaurin addini sai kuma shirin da rashin tayi da Mahmud Ibrahim Kuri ke gabatarwa. Muna kuma ɗauke da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun Najeriya a ƙarshen mako. kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya koma keri. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da rahotanni da ke cewa akwai sakayya da ya kamata yi wa Rasha da shugabanta Vladimir Putin ko kuma yana boye abinda suke tattaunawa da shugaban Rasha a wasu sau biyar da suka yi ciki har da ganawar da suka yi a wani taron koli a birnin Helsinki. da wani mai gabatar da shirin labaran talabijin fox ya masa tambaya kai tsaye da yammacin shekaran jiya asabar ko ya taba yi wa rasha aiki sai trump ya ce ba taɓa yi masa irin wannan tambayar cin mutunci kamar wannan ba shugaban na amurka ya ce da za ka tambayi 'yan ƙasar rasha da za su faɗa maka babu wanda ke matsa musu lamba kamar shi har ma ya ce a cikin shugabannin amurka kamar uku zuwa hudu na cikin wannan lokaci ya ce ina faɗa maka babu wanda ya sa kafar wando ɗaya da rasha kamar yadda ya yi trump da yana mai da martani ne a kan labarin da jaridar new york times ta buka cewa jama'an hukumar binciken manyan laifuka ta fbi sun fara bincike ko ya taba yi wa rasha aiki ko kuma ya taba samun wata alfarma daga moscow saboda suna fargaban kan halayen shugaban ƙasar bayan ya kori tsohon shugaban hukumar binciken fbi james comey a cikin watan mayun shekarar 2017 yayin da yake jagorantar binciken zargin katsalanda da ake yi wa rasha da aikatawa a zaben shugaban ƙasa shekarar 2016 a wata sabuwa kuma shugaban na amurka donald trump ya yi wa turkiya kashedi cewa za ta fuskanci taɓarɓarewar tattalin arziki idan ta kai wa kurdawa hari a yayin da sojojin amurka ke janyewa daga siriya haka zalika ya kuma gargaɗi kurdawan kada su takali turkiyya in ji trump a wata sanarwar twitter da ya fitar da yammacin jiya lahadi a cikin sanarwar twitter trump ya ce rasha da iran da kuma siriya su ne suka dade suna cin moriyar manufofin amurka na murkushe kungiyar isis kungiyar da ya kira ta abokiyar gaba ta ainihi mayakan kurdawa ƙarƙashin rundunar ypg suna cikin manyan ƙawayen amurka a wurin yaƙi da kungiyar isis da ke siriya ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi maci a babban birnin sudan a khartoum a jiya lahadi suna kira da ayi waje da shugaban kasar umar al-bashir yayin da zanga-zanga da rigingimun kasar ke shiga mako na hudu borin da aka fara kusan wata ɗaya da ya gabata a kan taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma tsadar abinci yana ƙara kaimi tare da kira ga daɗaɗɗen shugaban ƙasar bashir ya sauka daga ƙanƙargan mulki wanda ya kwashe shekaru talatin yana mulkin ƙasar an yi amfani da barkonon tsohuwa akan masu zanga-zanga a jiya a babban birnin khartoum a karon farko a zanga-zangan da aka yi a kowace rana ta allah tsakanin mako daya da waɗanda suka shirya zanga-zangan suke kira makon bore a cewar kamfanin dillancin labaran faransa gwamnatin sudan ta ce adadin mutane da suka mutu ya kai 24 a lokacin da aka fara rigingimun a ranar 19 ga watan disamba amma kuma kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta ce mutane 40 ne suka mutu a cikin wannan zanga-zangar rufe wani bangaren gwamnati a nan amurka ya shiga mako na hudu kuma ya zama mafi dadewa a tarihin rufe ma'aikatan gwamnatin tarayyar amurka yayin da ake ɗora laifin wannan abu a kan shugaba donald trump shi kuma ya yi tsayin daka a ci gaba da neman bukatarsa ta kuɗin gina katanga bukatar da 'yan jam'iyyar democrat a majalisun ƙasar suka cewa da ita a wani yunkurin kawo ƙarshen rufe gwamnati da ya ci ya cinyewa rahotanni dai sun nuna trump ya fice a fusace a wata ganawa da ya da shugabannin majalisun a lokacin da suka sake bayyana kin amincewarsu da bukatarsa kakakin majalisa nancy pelosi ta ce lallai shugaban ya bayyana fushinsa kuma ta tabbatar da wannan lamari a wani sabon kur'an jin ra'ayi amurkawa da dama ne suka dora laifin wannan abu akan trump fiye da jam'iyyar democrats Labaran duniya kenan kuka saurara. ma da labarin bude taskar rahotannin nama jihar Agadas, jamhuriyar Nijar. Inda malaman addinin Islama suka fara faɗakar da 'ya'ya mata da matasa da nufin jawo hankulansu kada su fada tarko na masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama da ka iya sa su su shiga ayyukan ta'addanci kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin Haruna Mamman Bako ya haɗa mana. Wannan ko na zuwa ne ta la'akari da irin yadda ƙasar ta jamhuriyar Nijar ke zagaye da ƙasashe da ke fama da yaƙe-yaƙe da ke nasaba da tsaurin kishin addinin Islama doko daga ƙasar Mal da Libya da Najeriya da ma 'yan yaƙin sarika Kanoke da ke kan hare-hare a can da nan lokaci zuwa lokaci a kasar algeria ustaziya suwaiba ita ce shugaban mata masu makarantun nan koyar da addinin islama a cikin birnin agadez mace ta kashe kanta ta kashe al'ummar da ta zo ta tarda kenan bai dace ba a ce mace yau a rasa ai inda za a same ta sai a gurin ta'addanci musulunci ma bai yarda da wannan aikin ba allah subhanahu ta'ala na faɗi cikin alkur'ani karim cikin suratul nisa wa man yuqatal mu'minan muta'ammidan fa jaza'uhu jahannama kajifa ya ce duk wanda ya kuskure ya kashe mummuni da gangan wallahi fa jaza'uhu jahannama wannan faɗakarwa da malaman addinin islama ke yi a agades tunatarwa ce wa uwaye domin su yi kakkau da yaransu musamman ɗiya mata da kar su fada a cikin tarkon masu mummunan fahimtar addinin islama da ke son zubda jinin waɗansu bayan allah sheikh abbas yahaya wani limamin masallacin juma'a ne a cikin birnin agades ya ce wannan tunanin ta'addanci ba musulunci ba ne. ta wani malami ya ce al'ummu madrasatun idan a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibal ara ya ce kai mace ko kuma a ce uwa ita da kanta matsayin makaranta take mai girma in aka kula da tarbiyyar ta ita ma tun cikin karantarta har zuwa girmanta to in Allah ya yarda kamar an shirya wayansu jama'a ne ko kuma ɗiyan ƙasa ma gaba ɗaya wayan za su tasowa su zama mutanen kirki to da haka uwaye a musulunce suna da matsayi mai girma wajen su kare yaransu daga dukkanin wata mugunyar tabi'a musamman ma ta'addanci a nasa bangaren sheikh muhammad barmu wani malamin addinin islama ya ce babu inda halitta a zubda jinin wani bawan allah babu gaira babu sabat babu inda cikin sunnan manzon allah ko bisa tafsiri na alkur'ani na malamai wanda aka sani inda aka halaltar da jinin mutum ba gaira haƙin babu shi ba yayyuwa ka ƙirƙira wani ijtihadinka wanda yake na ra'ayinka ka ce wancan mutum kafiri ne da ya halatta jininsa ka zo ka kashe shi ko ka zo ka kame dukiyarsa wannan ta'addanci haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin tawa a jamhuriyar nijar komi kake a duniya ka sa madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa injin. mu bar sabo kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Amma ba bisa shashen ke ba, kana ba bisa sakar ke ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. ci gaba da tattaunawa da bakinmu game da tagwayen batutuwa nan wato siyasa da tattalin arziki za mu ji shin har yanzu najeriya na rike da kambun nan nata na jagorar afirka ta fuskar tattalin arziki ko kuma a'a ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. ji sarkin waka in na yi waka kyakkyawa na sami kuɗi mai kwari na tsara har sun kauri ba a shararu ba sa karfi sai in kashe su ta hanya. Masu saurare a shirin da rashin ta yi na makon jiya. Kun ji fashin baki da sharhi kan abubuwan da ke taka rawa wajen tudurkucewar masana'antu da taɓarɓarewar harkokin noma kana da lalacewar lamuran ilimi. waɗanda ke zama manyan abubuwa ko ginshiƙai da suka haddasa tsananin talauci da fatara da rashin aikin yi da kuma barazanar tsaro a Najeriya musamman lardin arewacin ƙasar. Kana mun kawo muku hanyoyi da matakan bi ta fuskar siyasa domin magance waɗancan ƙalubale. A yau kuma shirin zai karkata akalarsa ne akan batun da ya shafi matsayin Najeriya ta fuskar tattalin arziki a nahiyar Afirka Shin waɗancan ƙalubale da muka zayyana ko kuma muka ambata a baya sun raunana kambun da Najeriya ke rike da shi na jagorancin Afirka shekara da shekaru ko kuma a'a. Kamar kullum muna tare da Malam Kabiru Sa'idu Sufi ƙwararre a fannin kimiyyar siyasa tattalin arziki wato political economy kuma mai koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano da kuma Dr. Lawan Habibu Yahaya masanin tattalin arziki kuma malami a sashen nazarin banki da hada-hadar kuɗaɗe a kwalejin fasaha ta Kano. Malam Kabiru ga matsaloli irin na Najeriya, amma an daɗe ana cewa kuma ita ce jagora a Afirka. A bayananka da kake gaya mana cewa ya zama ƙasa ma idan ba ta da eh, siyasa tattalin arziki ba ma a ta ta ba a kula ta. Amma ko aka yi magana Afirka ba a ce najeriya wato um, idan ka ji ana ta maganar cewa uh, um, najeriya a afirka abubuwa biyu ne suke sawa ake daga mata tuta ko ake daga mata kafa din hmm. na ɗaya akwai yawan al'umma mutum miliyan 180 zuwa mutum miliyan 200 duk inda suka bazama cikin afirka kasan cewa a girmama wannan kasar da take da waɗannan yawan al'umma so da haka wannan yawan al'umman ne yasa akwai akwai abin da ake ce human resources ɗimbin al'umma da in aka tsaya suna da wato damammakin da idan aka tsaya a kansu su kaɗai sun isa su taimaki kasar to wannan ake kallo so da haka sai ake bata wannan girman da ya kamata a bata sannan na biyu arzikin man fetur da Allah ya ba Najeriya ta bakwai ko ta takwas a duniya a arzikin man fetur wannan yasa ake ganin cewa da an yi amfani da wannan duke ta hanyar da ya kamata to da Najeriya ta kai matsayin da ya kamata ta kai amma fa wani lokacin akan faɗa ne domin a zuga Najeriya din akwai kasashen da sun yi shiru su sun san suna gaba da Najeriya din ta bangarori da yawa yanzu akwai babbar kungiya da ake cewa BRICS wadda da afirka kasar da take cikin brics din nan south africa ce brazil da russia da indonesia da china da south africa waɗannan ƙasashe ne waɗanda tattalin arzikinsu ya ke haɓaka a duniya har suka yi ƙungiya da kullum suke dora kansa akan wani gwadaben ci gaba south africa tana ciki nigeria ba ta ciki amma south africa tana ji wani lokacin za a ce wa nigeria uwa ma ba da mama a ce wa nigeria kaza amma south africa afirka ta kudu sai ta yi shiru ta koma gefe saboda ta san a gasken gaske ita ta san inda ta sa gaba amma watakila mu ba mu san inda muka sa gaba ba har kokari aka aka ɗauko najeriya aka haɗa ta da wasu kasashen domin ganin an yi wa brics kishiya akwai ƙungiyar da ake cewa mint mexico da najeriya turkey da sauransu aka haɗa su ake ƙoƙarin amma har yanzu ba su yi tasirin da waccan ƙungiyar ta yi ba kuma ba su ɗora mu akan gwadaban da waccan ƙungiyar ta dora su akan gwadabe ba ko taron tattalin arzikin duniya aka zo an fi ba su muhimmanci da duk wani wani block da ka sani da zai fito daga afirka to ashe wani lokacin akan gaya mana haka ne ko dai eh, mun zama kurar wasa wadda da a baya aka ɗauka kurar gaske ce yanzu kuma aka gane aka kyale ta akan cewa to ta je kura ce ko kuma ana ma wani lokacin eh, wato ana ana bin mu ne yadda muke so da an fuskanci muna son girman muna da yawan jama'a al'umma hakika saboda yawan al'umma akan daga mana kafa din sannan kuma wato amma ba ma amfani da yawan al'umma tamu ta hanyar da ya kamata saboda haka akwai matsaloli da dama din akwai kuma damar a fita daga ciki din wannan dama ita ce da ake hanga wato watakila abubuwa biyu arzikin man fetur da yawan al'ummar mu da idan aka yi hane din su idan aka tsaya aka ba su damammaki sun isa fitar da mu da yawa zaka je kasashe da suka ci gaba ka tara yan Najeriya suna ɗaya daga cikin wanda ake alfahari da su da suka yi shuhura a fage da dama da ya sa waɗannan kasashen suka fitar daga inda suke ciki amma mu ba su da wannan tasirin a ƙasa. Malam wai eh, a takardu da bayanai da alkalma da hukumomin gwamnati ke fitarwa da kuma ita kanta gwamnatin za a rinka cewa tattalin arzikin najeriya yana haɓaka hatta da shugaba buhari ya gabatar da kasafin kuɗi ya yi kalamai masu kama da wannan kuma kuna ta gaya mana cewa ɗan najeriya fa musamman ɗan najeriya ta arewa yana cikin haƙula ta fuskar tattalin arziki me ke faruwa ne to ai shi tattalin haɓaka tattalin arziki kaso biyu ce akwai haɓaka tattalin arziki ta inda kuɗin ƙasa na shigowa ike haɓaka zuba jarin ƙasa tsakanin ƙasa da ƙasa ko kuma inda take zuba jari yake haɓaka ko kuɗaɗen shigowa ta ita akan kanta kuɗin ike shigowa akwai kuma haɓaka tattalin arzikin ƙasa da yake sakkowa ƙasa shi isa masana suka ce sai ka duba abu uku kake iya gane ƙasa haƙiƙa arzikinta ya haɓaka abu na ɗaya shine menene ike faruwa ga talauci a wannan ƙasa menene ike faruwa ga jama'a tsakanin rashin aikin yi da rashin daidaito wato inequality sannan menene ike faruwa a ci gaba haɓakar ci gaban ƙasa yawan titi ruwa ruwan sha asibiti harkar lafiya harkar ilimi eh, eh, duk sun inganta wanda shi ake kira a haɗe development kenan menene ike faruwa akan development what has been happening to to to, to poverty inequality and development waɗannan abubuwan guda uku sai an duba su to waɗannan masana tattalin arzikin ƙasa sun fi duba su akan da su ake auna ci gaban ƙasa fiye da wancan ɗaya ɓangaren akwai kuma wanda su ɗaya ɓangaren kawai suke kallo nawa ne ike shigowa ƙasa bashi nawa ake binta nawa ta biya nawa ne rararta menene abin da take eh, eh, eh, kuɗinta ta shiga wanda ake kira uh, gross national product ɗinta kenan in ka cire uh, uh, daga gross domestic ka koma national product kuma menene yawan total national income ɗinta kuɗin shigarta tana cikin bashi ne saboda haka yanzu daga ƙasa tana samun kuɗi an ana samun kudade ta kasashen waje mai ya ɗan kara daraja an gyara waɗansu daga cikin harkoki na noma an rage shigo da waɗansu abubuwa wanda shigo da kayayyaki dama yana rage mana karfin tattalin arziki saboda kudaden musaya to an rage sannan kuma ana karɓo waɗansu kuɗaɗe ta waɗansu wurare kamar na hanyar yaƙi da rashawa saboda haka shugaban kasa yana da damar da zai ce kasa ta ci gaba da kuɗi amma ci gaba kaso biyu ne na ɗaya an samu wannan kaso na farko kaso na biyu nan da sai da ma'auni uku ake auna shi shi ne ya rage isa kake ganin cewa sai a ringa samun kamar baki na caccanjawa wa'ancan sun ce an samu ci gaba amma aka zo na masana sai su ci su kuma ba a ci gaba ba saboda shi ci gaban sai ka haɗa wannan na ɗaya da na biyu na ɗaya ga abin da ya kunsa na kuɗin shigowa na biyu menene sakamakon samun kuɗin sun taɓa abu uku wanda su na gaya maka yau aka sarrafa su sun rage talauci sun samo daidaito a tsakanin al'umma mutum zai yi karatu ya gama karatun na arziki ne eh, eh, ya samu aikin yi mara karatu ya samu aikin yi wanda yake da sana'a ta ta gyaru an samu ah, ah, ah, shugabanci na gari da security duk wannan ɗaya kenan sannan daga ƙarshe duk bayan waɗannan an samu ci gaba akwai asibitoci akwai ruwan sha mai kyau akwai zaman lafiya akwai harkar ilimi mai kyau eh, abin akwai harkar mazaunai da harkar hanyoyi to idan waɗannan duk ukun suka samu samu tashi lokaci ɗaya suna suna ɗagawa ana samun daidaito a cikin su. to sai a ce tattalin arzikin ƙasa yana haɓaka idan ku suka rushe ko ɗaya daga cikin su ko waɗansu suka rushe ɗaya kuma yana kan taɓa ɗaya duk ɗaya daga cikin su in ya karya yana taɓa sauran idan suka ruguje ko da ku ƙasar tana samun kuɗin shiga tana samun yadda take so na kuɗin shiga ba ta cikin bashi ba ta cikin kaza to ba a cewa tattalin arzikinta ya haɓaka a gwamnatance za a iya faɗa amma a al'ummance ko a karance za a ga cewa ido bai gani ba hannu bai taba ba saboda haka sai ka ga mutane sai su ta jin abin kamar labari cewa eh, lallai kamar almara kuɗi ne suka shigo amma ba a yi amfani ba a sarrafa su ba sun kawo daga sanda suka kawo waɗannan abubuwan da ake bukata to sai ka ce tattalin arzikin ƙasa ya haɓaka. ba za ka ribi nemi kuɗinka in kuma ka tashi ka ce wato ka kashe su ta hanya mai kyau. kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka wa sai ya ji daɗi kai da kai kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya mai kyau. Masu rare karshen shirin da rashin ta yi na yau kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin bakin mu Malam Kabiru Sa'idu Sufi masanin kimiyyar siyasa tattalin arziki da kuma Dr. Lawan Habibu Yahaya kwararre kan lamuran tattalin arziki sai kuma waɗanda suka tallafa wa shirin har ya zo gare ku a sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwali da na shirya na gabatar ke cewa wassalamu alaikum a huta lafiya. mijin dokiya ka gano ka zanna kuma ka huta ka yi tunani dan daga duki ka yi tunani a gaida na kwari sai kuma mahimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun najeriya a ƙarshen mako ga baban gida jibril Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar daily post jaridar kuma da tuwaito sanannen lauya na na najeriya femi falana na kira ga shugaban kasa muhammadu buhari da ya hanzarta umartar ministan shari'an kasa abubakar malami ya dakatar da cajin da gwamnatin tarayyar najeriya ke shirin gabatarwa a kan alkalin alkalan najeriya mai shari'a walter samuel onogen a ƙarshen mako ne dai rahotanni ke nuna cewa gwamnatin tarayyar najeriya na shirin gurfanar da alkalin alkalin kotun kolin tarayyar najeriya a gaban kotun tabbatar da da'an ma'aikata bisa zargin da ake masa na kin bayyana wasu asusun ajiya na kudaden kasashen waje da ya mallaka a wasu bankuna a najeriya sanannen lauya falana ya bayyana cewa gwamnati ba za ta yi nasara ba domin kuwa sai an gabatar da alkalin alkalan a gaban majalisar da ke sauraron korafe-korafe na ma'aikatan shari'a ta kasar sai kuma jaridar da banga jaridar da toronto dan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar pdp alhaji atiku Abakar, yana gargadi ga gwamnan jihar anambra mr willie obiono da ya daina yakin neman zaɓe ga shugaban kasa muhammadu buhari dan takarar jam'iyyar na pdp da ya zargi gwamnan na anambra da karya yarjejeniyoyin da al'ummin kabilar ibo suka rattaba hannu a kai na marawa atiku Abakar baya a zaben da za a gudanar a watan gobe a kwanan ne dai aka ruwaito gwamnan jihar na anambra Tumbura Obiano yana yabawa da ayyukan Muhammadu Buhari a yankin kudu maso gabashin Najeriya da kuma kudu maso kudancin Najeriya. Sai kuma jaridar Disney jaridar ta rawaito cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya karbi wasu jigajigan 'ya'yan jam'iyyar PDP su goma sha takwas da suka koma jam'iyyar APC a lokacin da ya kaddamar da yakin neman zaben sa jihar Bauchi. 'Ya'yan jam'iyyar na PDP da suka koma jam'iyyar APC da sun hada da tsohon gwamnan jihar Isa guda da ahmed ma'azu wanda ke zama tsohon shugaban jam'iyyar ta pdp da kuma mataimakin jam'iyyar ta pdp mai kula da shiyar arewa babayo gamawa da tsohon sakataren gwamnatin tarayyar najeriya alhaji yayeli ahmed sai kuma jaridar vangas yadda ta ruwaito rundunar sojin najeriya da ta ruwaito babban kwamandan rundunar sojin najeriya ta bakwai brigadier general bulamu biyu na kare matakin da rundunar sojan ta dauka na hana masu saye da sayarwa ruwa na itace a jihar borno gudanar da ayyukansu a cewar babban kwamandan da radar sojin ta gano cewa wasu daga cikinsu suna da hannu wajen samar da kayayyakin yau da kullum ga 'yan kungiyar boko haram da ke cikin kungurmin dajin da wayannan mutane ke gudanar da ayyukansu da samar da itatuwa da kuma gawayi domin amfanin mazauna birnin maiduguri da kewaye ƙarshen sharhin jaridun kenan baban ya murya amurka daga lagos masu saurare yanzu kuma lokaci ne da za ku bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio Amerika. Sunana Abdulshir Shola Musa Warbawa daga jihar Sokoto tare da Najeriya. Ina son amfani da wannan dama ta da kira ga 'yan kwana matasa don Allah mu guje in banga siyasa ko in ci sahara suka. musamman ba da ganin yadda hakan zaɓe a ƙasar nan ta najeriya ke karatuwa yana kira ga matasa don allah mu guji banga siyasa ba da ganin yadda su manya a shagabannin babu ba ka ganin ɗansu ko kuma a kiran wani na kusa gare su wani da muhimmanci sai kawai su tura a 'ya'yan talakawa muna zuwa muna tsarin jininmu muna shaye-shaye na abubuwan da ba su dace ba ina kira da 'yan na matasa da Allah mu goji sanin abin da yadda ake mai da fatan Allah su ayi zaɓi lafiya a ƙari lafiya na gode mai gida da na sunana shi Juna Musa gurbawa da wajen su kwatarar Najeriya. Assalamu alaikum sassa Hausa na murai Amurka. Mai magana Hassan Dogon Fati daga nan karamar hukumar Batsari da ke jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. to a yau ina so in miƙa godiyata ne ga al'ummar riko na karamin hukumar bakare alhaji manar ma'azu a kan irin yadda yake mai da hankali wurin ƙoƙarin ganin ya yi abin da zai amfani al'ummar karamin hukumar bakare musamman irin gyaran famfuna na burtsatse wanda ya sa ake yi a halin yanzu a lahirin dukkan mazaɓin kalmar kuma matsari muna da ya goma sha ɗaya a ko'ina ana shiga ana gyara famfo domin a samu ruwan sha wannan aiki ne mai muhimmanci muna godiya allah saka masu da alheri. Rayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai. faransa emmanuel macron ya fitar da wata wasiƙa da ya kira ta da wasiƙa ga faransawa wacce ta ba da kwarin gwiwa ga shirya muhawara akan batutuwa da suka yi sanadiyyar zanga-zangar kin jinin gwamnatin tsawon watanni biyu macron ya faɗa a jiya lahadi cewa wannan ita ce hanya ɗaya da zai iya sauya ta domin ta zama mafita ya ce shawarwarin ku zai taimaka wurin gina kasar da inganta tsarin ayyukan gwamnati da majalisun dokoki da ma matsayin faransa a kungiyar tarayyar tura da ma'idon duniya baki ɗaya macron na ƙoƙarin shirya tarukan jama'a a faɗin ƙasar baki ɗaya nan da makonni takwas masu zuwa a cikin tambayoyin da zai muhawara da jama'a a wurin tarukan su ne waɗanne haraji ne za a yanke wasu ayyuka ne ya kamata gwamnati ta mai da hankali a kai shin akwai abubuwa da ke hana ruwa gudu ko kuma tambayoyi akan muhalli da batun bakin haure. da takaitattun labaran kuma muka kammala shirye-shirye namu na safiyar yau baki ɗaya sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da ilimi garkuwar ɗan adam na yusufu harande kamar kullum za ku iya sauraron dukkan waɗannan shirye-shirye da muka gabatar har ma da ƙari da kuma ma rahotannin da muka gabatar muku a shafinmu na intanet da hausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin voa kuna kuma iya yin muhawara da bayyana ra'ayoyi a shafinanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba yakubu makeri da ya karanto labarai da kuma malam sidi da har hada shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma kwana lafiya. lahiri